رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى حديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم. آه، فصل الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عقيدة معبد الجهني في القدر عقيدة معبد الجهني كما قدر استاذ محمد امان بن علي الجاني رحمه الله استاذ محمد بن امان الجاني امان بن علي الجاني با الجهني با الجاني yana da wata magana latif mai muhimmanci mai tsada shi wato amintaccen magana fi hajjiyar matsala game da wannan matsala na na kaddara ba makawa babu laifi mu cire jin shi gungurungun din shi ala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama na da ma'abadin kihani da aqidatul qadar ma'abadin kihani yayi kira zuwa ga aqidar kada zuwa ga aqidar inkarin qaddara wato a farkon mata a farkon lokaci a dan basra ya wace ayyamin sahaba a ƙarshen zamanin sahabbai a gane yayi wannan kirare a ƙarshen zamanin sahabbai نعم فنفاء علم الله السابق sai ya kore ilimin Allah wanda yake magabaci bi ya kore cewa Allah ya san abu kafin ya faru na wa ya kore cewa Allah yana rubuta abu to da Allah ya rubuta sai Allah ya rubuta shi ya kore ya kore mashi'a ta Allah gaba Allah wani abu zai iya faruwa ba tare da garin daman Allah ba kamar ce za a iya yin ruwa ba da ganin dama Allah ba zai Allah ya ga an yi ruwa an gane kaza zai iya faruwa ba da ikon Allah ba da ganin daman shi ba sai ma abin zuwa ne ya kore wannan sai duk zai yi ba wasarraha bi an Allah lam ya'lam al-maqadir sai ya bayyana cewa lalle Allah ta'ala bai san kaddara ba illa ba da wuqi'a sai bayan ya riga ya faru na fadlan an an yaktubuha aw yasha'uha fadlan an yaktubuha balan zalama ce wai Allah ma ya rubuta ko kuma a ce abin ya faru da bashi a tafi ya kore shi an can guda ai babu eh? an can fadlan an ba ko an an yattu sai dai na fadlan an an yattuwa bal al ibad yastanifuna a'malahum yace bayi su ne suke farar da ayyukan su amma ne Allah ba shi da iko akan ayyukan bayi in ji wannan fataccen mutum min an min indi an fusihi eh mutane su ke ainihin farar da ayyuka ta bangaren kawo kansu أي يعملونها دون علم الله من أي معنى سنة أي كتاتا باتارد ولي إلي دي دقاء نعم. الله والله بيسيدي قلت دقاء باية سنة كانت ينبع بمبنجي لكان الله دا ألتا نعم يعملونها دون دون علم الله دون علم من الله بتلك الأعمال أي سنة أي كتاوا باتارد ولي مسلي هذا الله بعد دون أيضا إلا بعد أن يحدثها العباد في بايم في بايم يكفروش sun fara da shi daga bayan Allah ya sani ko iya billah نعم فلا تعد أفعال العباد من مقدورات الله سبحانه وتعالى فلا تعد أفعال العباد من يوه فلا تعد أفعال العباد وهي فلا تعد باء لسه فأيك باي daga cikin kaddarorin Allah shi ya ɗauka Allah yana kaddara komai banda ayyukan bayi Allah yana da iko akan komai banda ayyukan bayi wa inna ma yakhtalifun kawai wai suna yin sabani ne alillah qadirun ala misli a'mali shin wai Allah yana da iko akan misalin ayyukan su sun yi sabani ne Allah yana da iko akan misalin aiki ko ba shi Allah na wa haka za ba balagu fi nafil khatar haka suka kai makura suka yi mubalaga wajen kore kaddara kama balagu fi isbat qudratil abd kamar yadda suka yi mubalaga wajen tabbatar da iko da bawa bawa yana da cikakken iko kan abubuwansa hatta ja'alu khaliqan min dunillah har suka sanya shi ya zama to mahalicci kuma bayan Allah aiki yastaqillu kullu 'abdin bi khalqi af'ali ta yadda kowane bawa yake karanta yake cin gashin kansa wajen halittar ayyukansa nuna an tatabakkal qudratul lahi fi af'ali ba tare da ikon Allah ya yi tadakuli ikon Allah ya samu shiga cikin ayyukan ba ayyukan shi a cikin ayyukan shi na zaɓi. eh wa hadi aqida wannan aqida shaza ce wa munkara kuma aqida ce a barka ma mummuna aqida ce wannan aqalan wa shar'an wa wato ga hankali da shari'a da kuma tunani ma wa hiya fikra ita fikira ce ba kowa fikira ce bare da ta shigo cikin musulunci لأن معبد الجهني الذي أظهرها إنما أخذها من شخص مجهول يوم معبد الجهني وأنت يبين أنه وأنا أكيدها يا كربيتني لك وأنا متون مجهول يقال له يونس الأساوري أنا أكيدها يونس الأساوري فتبناها معبد في معبد يجينا tana kan shi ya tsaye wato ma'ana ya لما عظمت وعظمت به فتنة في البصرة في فتنة يجي هو دريشي لو أن فتنة في الأجاب بصرة وما جاورها ده أظن شيء مقبتك بصرة فعذبه الحجاج بن يوسف الثقفي إيه الحجاج بن يوسف الثقفي يا أذب تدشي مروان الأموي يا أذب تدشي ده أمر من أين أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الأموي نعم وكان ذلك سنة ثمانين من الحجرة يا كفا كي وانا شي سنة من الثمانين من الحجرة نعم. لا ماشي هل بنا هنا هنا شو بقولون شو انا خليك لا شو بقولون جوامع القوائد الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة فائدة فهذا نبي الله موسى عليه السلام قال النبي الله موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون ليعيده الله يا أي كنت جوا فرعون دنيا مدى وأزي ولكنه عليه السلام مع كونه رسولا شخائر الله يجب وأتشيء أنه موسى عليه السلام بدك أن تشوى شيء مرزولي شيء ya kai ƙara zuwa ga Allah kuncin zuciyarsa ya kai ƙaran kuncin zuciya zuwa ga Allah da rashin sakin harshensa cewa harshensa ba sakakke ba ne baya iya sakin magana baya iya tsayawa ya yi magana cikin kwanciyar hankali na wayani bi hadha annahu laysa fasihul lisan abin da yake nufi da wannan shi ba mai fasaha bane ga harshe ka sa'irin na kamar sauran mutane yana magana amma shi ba mai fasaha bane kamar sauran mutane walaysa muradu tina min risala ba wai manufarsa ya daga isar da sako ba a gari ba wai yana nufin wai shi fa gaskiya ba zai isar da sako ba ba abin da ke nufi ba bal muradu izharu al-ajaz a manufarsa shine bayyanar da gajiyawa daga wannan nauyi mai wannan amana mai nauyi yana so ya nuna gajiyawa ne kamar ba zai ba abin ya fi shi fa talabal ma'unata Allah sai nemi taimako a gare shi daga Allah subhanahu Ta'ala, sun makala sannan zai ce fa arsil ila harun sai Allah ya ce a sai anan guza ce ya Allah inda ni ina da gajiyawa wajen harshe ka aika zuwa ga dan uwana harun kamar da shi manzo ila akhi harun ka aika zuwa ga dan uwana harun nam sahibi ne fi da'wati eh, ka aika shi tare da ni ya wato ya taimake ni ya abuce ni a cikin kiran fir'auna da mutanensa na'am wa kana harun bizaka bi misr ya kasance harun a lokacin yana bizra wa musa fi tur wa musa a lokacin yana tur فأفادنا هذا شيخنا ووالدنا ومرشدنا الشيخ واتو ما لمنه الله واتو وما يفهمكم بمن إنشاد شيء الشيخ أو بكر الجوبي الله يبقى رامع الشيخ تصير الحي الماتع الماتع واتو كايتشي عد الأذهان إلى معاني القرآن إيه، سورة رد الأذهان إلى معاني القرآن سورة الشعراء آية كذا إلا في فرعون اللئيم اللئيم كثر رد فرعون لأنني يسخر يسخر إيه؟ يسخر ينعي إذجلي تهزئ من نبي الله يوسف عليه ينعي إذجلي لأنبغ الله موسى عليه السلام لأنه ضعيف حتى إيه، فرعون yana izgili ga annabi Musa موسى shi mai ولا ne لا la yusir بايا إيا مغانا بايا baya مغانا wa anna fir'auna fasihun zalik bale kuma lalle fir'auna shi mai fasaha ne mai zalaka mai balaga wa man kana bi hadhihi wanda ya kasance da irin wannan sifa fa huwa alladhi yastahiqu an yasuda qawmu shi ne ya tantance shugabanci mutanansa Musa la yastahiqu la yastahiqu zalika shi annabi Musa bai tantance wannan ba saboda rauni a wajen furcinsa Allah ta'ala ya ce wa ya da na yana kaula fir'aun Allah da Allah ya fada yana hikaito mana maganar fir'aun da ba'anan ne amma ana khairu min hadha allazi huwa mahin wa la shi bi nafa alkhairi ko wannan wanda yake wulakantacce wanda baya kusan ma yin bayani haka fir'auna ya ga wannan huza shi ni nafa alkhairi ko wannan wannan wanda yake wulakantacce baya kusan ma yin bayani ومن انتظر بهذا الدعوه musa ya kawo uzuri da wannan rauni cewa yana da rauni wajen magana a sanya dan washe shi harun na wa ta'ala Allah an yu'azzirahu wa yuqawwiru ya Allah ya yi masa uzuri kuma ya karba mi damtsansa ya haruna harun ya karba damtsansa da harun dan uwansa kamar Allah ta'ala hikayatan kamar yadda Allah ya faɗa yana karbo hikaya daga gare shi wa ati harun huwa afsahu minni lisana dan uwana haruna ya fi fasaha ga harshe farsi'u ma'iya rid'an musaddiqin ka aiko shi tare da ni wato rid'an domin karfafawa ya karfafa abin kuma ya gaskata ni ni ya kafu an lallai ni ina jin tsoron fir'auna ya karyata ni قال جل وعلا لموسى في الله تعالى يجي موسى ذهب الى فرعون فمر القضاء كتبوا على فرعون لن يهي دغاوا يا وتو كونا ده إلي قال رب اشرح لي صدري يجي يا الله بودي من جرجينا سرني امري كسوجي من الامر هنا لن عقدة من لساني كفنتي قلي دغ هرشينا قو قولي فنجي مغانا جعلني وزيرا من اهلي كسنيا من وزيري دغ متاني كسنيا متي بكي wanda zai taimake ni wajen yin da'awa daga cikin iyalaina haruna akhi ka sanya min haruna dan uwana ana abu firdaus abu firdaus yace wa fa'idatu zikra hadhihi al-qissa fa'ida ambaton wannan kissa wa an na'lama anna lisana an huwa na'al an na'lam anna iyya lisan anna iyya lisan anna iyya lisan shine cewa lalle gajiyawa na harshe wa qillatul kalam da kuma karancin magana wa za'abul da raunin furici la yadullu ala qillatil ilm baya nuni akan karancin ilimi don mutum yana da nauyi wajen harshe ba shi da fasaha a wajen magana baya nuni a kan karancin ilimi wa za fir'aun afsahu lisanan min nabiyyi ga fir'aun nan ya fi fasaha da harshe biye da annabin Allah Musa na Musa alayhi salam huwa a'lam ahli zamani amma kuma annabi Musa alayhi salam shine mafi ilimi da mutanen zamaninsa wa ashraf kuma shi ya fi daraja fata rabba ka fadaka عقيدة السلف أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على محمد بن جرير محمد بن جرير الطبري يا شيخ ولا قول في ذلك عندنا باب ونمغنى أشكو أنه أوجمه يجوز أن نقول غير قوله Yanzu zuzu an na wanda ya halatta mu shi in ba maganar ba lam yakul lana fi imamun na ta'ammanu na tamuri na tamuri ba mu da wani imam da muke koyi da shi in ba shi ba wa fi al-kifayatu wal ba mu da wani imam da muke koyi da shi a wannan zamanin kamar imamu ahmad bin hanbal na'am wa fi al-kifayatu wal maqna a cikin shi akwai gamsa akwai ainihin isuwa kuma akwai gamsarwa maganar shi ya isan da mu kuma ya gamsar da mu wa huwa al-imam al-muttaba shine imam abun bi Allah ya masa rahama imam bin Hanbal na'am rahmatullahi alaihi wa rizwanu a wato rahama Allah ya tabbata a gare shi da yardansa هذه ألفاظ محمد بن جرير وإن رسول لفظ محمد بن جرير الطبري التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا وأن نجرن توتا إتكنتا نجرن توتا زواج أبو من كتاب الاعتقاد eh na littafin akida annabi sannafa wanda ya wallafa sai na ce wa huwa ani muhammad bin jarir ina nufin wato shi muhammad bin jarir qad nafa an nafsihi bi hadha al-fasl ya kore makansa a wannan fasari allazi zakarahu fi kitabi wanda ya ambace shi a littafin ya kore makansa kullama nusiba ilayhi dukkan abin da aka jingina masa wa kuzifa bihi kuma aka yi masa kazafi da shi wudulin an sabili sunna na kaucewa daga hanyar sunna yace shi samsam ba shi da alaka da kaucewa daga hanyar sunna shi yana bin aqida na Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a aw mailin ila shay'in min al bid'ah ko kuma karkata zuwa ga wani abu da bid'a to sam sam shi baya karkata bai da alaka da bid'a wallazi hakahu an ahmad radiyallahu anhu yake abinda ya karbo hikaya daga imamu ahmad Allah ya kara masa yadda wa ardahu ko ya yadda da shiga al'umma annal lafaziyya jahmiya cewa ɗan lafaziyya ne ɗan lafaziyya masu cewa lafazi bil qur'an makhluq lafazi bil qur'an lafazi na game da alqur'ani halitta ne a gani idan mutum ya ce haka dan jahmiya ne ma'ana lafazi bil qur'an suna nufin lafazin da suke karantawa yanzu wannan murya da suke faɗa in dai qur'ani na karanta halitta ne shi a gani ba mu zalimi ke ce bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad to ai wannan lafazi na ne murya na ne to murya na game da alqur'ani halitta ne to imamu ahmad yana da wayo da hikima ya gano cewa yan jami'a na zamanin sun yi wayo ne wannan abin da suke karantawa alif lamim da alif da da nimun zalika alkitabu la rayba fihi dinnan suna nufin wannan abin da suke furtawa nan halitta ne su ba suna da muryar su bane amma sun kawo kalma ce mujmala kalma ce dunkulallen sun ce lamazi bil qur'ani makhluq suna nufin sai abin da suka faɗa nan, akwai alifun akwai lamun akwai mimun akwai zalika akwai alkitabu to wannan abin da suka faɗa halitta ne a gani to mutum ya ji wannan sai ya ɗauka suna nufin muryarsa halitta ne ba murya suke nufi ba kaga a cikin ai karatun qur'ani akwai muryarka sannan akwai harkokin da ka furta to su yan jami'a ba wani suna nufin muryar sa ba sun san muryarsa halitta ne amma sun suka yi wa yau sun suka kawo magana mujmara suka ce lafazina da qur'ani halitta ne suna nufin abinda na furta da lafazin abinda lafazi na ya fito da shi na ainihin ƙulhu a ahad ko ko wasu ka karanta fasar ce Fatiya da na karanta ɗin halitta ne a gani to imamu amur ya gano su shi sa imamu amur ya tsananta musu wanda yake lafazi ɗin nan su ɗan bili'a ne ɗan jahaliya ne sun zo da wani sabon wayau ne kun gane ko to maganar imamu amur bin hanbal kuma ya bambanta da maganar imamu bukhari imamul bukhari shi yana cewa lafazi bil qur'an makhluq shi abin da yake nufi muryar shi muryar shi halitta ne amma asalin abin da ya furta da muryar al-malbus min shi kuma shi ba halitta bane abin da ya furta da muryar ba halitta bane amma muryar halitta ne kun gane ko nasiru din albani yayi tafsir a cikin silsilar shi bambanci tsakanin maganar imamu bukari da maganar imamu da maganar kuma da imamu ahmad kiran da yan jami'a shi imamu buhari akidar shi akida ne na salaf amma wannan tafsir din da bai yi shi ba da ya ci an gani so tafsir din ya ba shi wahala a rayuwa a rayuwar shi zai da ya kasance abokin karatun shi ya haya a alzuhuri sai da ya yi ta shi da wannan magana sai ce duk da yake karatu ki ku tambaye shi me zai ce game da ƙur'ani. idan yayi wannan magana sai ka jifan shi na ba ta gane wannan kuma alhali da abokin shi ne da jiki sosai yana kan shi to da imam bukhari ya zo ya shahara fiye da shi a lokacin nan sai malamai suka ce sai dan dan ainihin nau'i na ɗabi'a na dan adam sai dan kama shi shi da kansa lokacin da imam bukhari ya kawo ziyara garinsa shi ya sanna imam bukari a kuma daga baya sai aka samu matsala sosai ya yi tura ma imam bukari abubuwan da za a ringa aibanta shi ana sukar shi har sai da imam bukari ya yi addu'a cewa ainihin yana bai sanya game da Allah yana fushi da mutum yanzu mutum su irin wannan na fatan gane ta zo da haka imamul bukari ya samu matsala sosai akan wannan kalma shi yasa ya yi littafin da kira a fa'alin imani a wannan littafi farkon al'amari riba ya yi tafsila ya yi bayanin abin da yake nufi to ba yana nufin wai alqur'ani halitta bane yana nufin muryar dan adam da yake karanta qur'ani da shi halitta ne amma kuma abin da ya fito da shi dan adam din haruffan da sauransu magana ne na Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ku eh na'am fa sahihul arzu na'am annan lafaziyya jahamiyya ta fasari wa an eh abinda imamu ahmad ya faɗa cewa yan jahamiyya a yan harfiya ina masu cewa lafazi da qur'ani makhluq yan jahamiyya ne wannan magana ingantacce daga imamu ahmad wa innama qala zalika ya faɗi wannan ne da anna jahaman wa ashabahu sarrahu bi khalqi alquran domin yan jaham da mutanensa sun bayyana da cewa qur'ani halitta ne wallazina qalu bil lafz tadarraju bihi ila ila al masu cewa lafazi bil qur'ani makaluf sun bi mataki mataki ne a hankali a hankali القول بخلق القرآن سوى رأي شيء وقرآن أهل التالي وخافوا أهل السنة ne سنتطورا أهل السنة لازم كي da sun ga fanda da lafazin alqur'ani makhluq a ga shi zaman shi yasa shi razi yana da amfani baya halarta a kala dan bid'a ya huta eh a koda yaushe yin razi ga dan biria yin raddi ga dan adawa yana sanyawa shiga taitayin shi ya san cewa an sami ido ya san an gano shi amma idan an kyale shi ba raddi zai dauka ba mai kallon shi zai wala an gane ku sun zo da ɗan jami'a sun ji tsoron ahalin suna ɗan suka ce ƙwar'ani halitta ne sun san yanzu imamu ahmad bin hanbal shi ne wanda hukuma ta yi da shi zai iya sanyawa a kamo mutum a hukunta shi ko zana ahalu suna suna ta yin raddi ba ka kautawa ga mai wannan ra'ayi to sai suka fito da sabon salo shine lafazi bil qur'ani makhluq an gani kuma suna nufin wato wayannan huruf din alif lam da alifun da lamun da mimun nan ba suna nufin muryan su bane eh na mukhafu ahli sunna fi zalika zaman min at-tasrih bi qalb al-qur'an sai suka ji tsoron ahli sunna a wannan zamani daga bayyanar da cewa qur'ani halitta ne فأدرجوه في هذا القول لللبس تلك نقش أتكون أن مجانا نبي في هذا القول لللبس تلك نقش أتكون أن مجانا ما أبو شيرك شيء لألا يعرف مجانا لي وانت مجمل في زمرة الجهم shi yasa idan mutum ya kawo lafa'a kalma mujmal sai annabi yayi bayanin da yake nufi su yan biriya sun kware wajen idraji sun kware wajen ijmali za su kawo kalma mujmala mai ɗaukar fassara biyu mai harshen damu to idan mutum ya faɗi kalma irin wannan ka nemi ya yi bayani shine ma'ana yi fassaru an ma'ana an gane ku in ka nemi ya yi bayani in ya yi bayani in daidai ne kake daidai in ba daidai ba ne ka gyara mishi kada ka bar kalman a dunkule Allah لئلا يعدوا fi زمرة jahar. domin kada a ba su a cikin jama'an nan na jahar. jihar. Ba za su a cikin su mabiya jahar. duk kai wannan wayan hum shayatinul wanda su yan jami'a su ne shedanun mutane yuhi ba'dun ila ba'din wanda sashin yana wahayi zuwa ga sashi a ƙayatattun manganu na rudu fa zakaru hadha al-lafz sai suka ambaci wannan lafazi wa aradu bihi anna al-qur'ana bi lafzina makhluq sai suna nufi da shi al-qur'ani da lafazin mu in mu karanta shi al-qur'ani halitta ne ولذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية shi ya sanya imamu ahmad allah ya masa rama sai kira su da suna yan jahiliya ne su anu an aidan annahu qala kuma an daga imamu ahmad allah ya kara masa ya dace al-lafziyatu sharru min al-jahiliya yan lafziya sun fi sharri fiye da jahiliya saboda sun dunku na magana ne duk yan wayo ne mutumin da zai fito fili ya fi sauki a gare ka fiye da wanda zai ɓoye ɓoye to shi yan suna tafiya kwarai da gaske malamai da suka bi wannan abin da zamanin nan ne da wasu za su ce malamai da Allah ne ta eh, su ga Allah malamai an gare mu da ga Allah malamai a bar wannan magana haka za gaske su ba san cewa an hango sharar abun ba ne wani lokaci idan ana wani faɗan jahili zai gano dalilin faɗan sai malamai kawai sun samu cikin rikici kaza kaza da sauransu na fitnatul بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كان المسلم لمسلم بغي wato yakin musulmi ga musulmi zalunci ne wata adanci ne wa fiskun kuf kuma fasikanci ne kuma kafirci ne alakin haza ya ani annal kufra qad yakunu kufran amaliya sai dai wannan abin da yake nufi shi kufur yakan kasance kufur na aiki wa qad yakunu kufran i'tiqadiyya kuma yakan zama to kafirci na aqida idan ta ce kalmar kufur ka nemi tafsiri wajen malamai ba dukan kufur bane yake fitar da mutane daga addini akwai kufurin amali akwai kufurin itikadi kufurin amali baya fitar da mutum daga addini kufurin itikadi yana fitarwa daga addini sai da malamai su yi tafsiri a cikin kufurin amali akwai wanda yake fitarwa daga addini kamar sujada ga gunki sujada ga gunki kai tsaye yana fitarwa daga addini A gane kamar misalin zagin annabi ko zagin Allah kai tsaye ba a bukatar wai a san tafsir dinka in mutum ya zagi Allah nan take ya rinda sai dai in baya cikin hankalin shi kuna da ko sai dai lokacin da ya zagi Allah baya cikin hayyacin shi yana zagin Allah ko ya zagi annabi ya fita musulunci yana yin sujada ga gunki ya fita musulunci eh na'am ومن هنا جاء التفصيل الدقيق daga nan ne tafsiri da kiki tafsiri mai zurfi ya zo allazi tawalla bayanuhu wa sharhu al-imam bi haqqin shaykh al-islam wanda al-imam bi haqqin imam na hakika shine shaykh al-islam ibn taymiya ya jagoranci bayanin sa wa sharhu ya jagoranci sharhin sa tawalla zalika min ba'di tilmidi al-bari ibn al-qayyim tilmiduhu al-bar tilmiduhu al-bar sai ɗalibinsa mai ɗa'a shi ma ya jagoranci yin bayaninsa na ɗalibinsa mai ɗa'a wanda ke ya bi manhajin malaminsa wajen karatu shine al'allama ibn al-qayyim al-jawziya na haisu fadl fi dandana ala taqsim kufr ila inda mutane biyu suna da falala da ibn ɗalibinsa suna da falala wajen kaiwa da komowa akan kokarin kasa ainihin kufur zuwa wannan taqsim din a san cewa kufur ya shi biyu idan mutum ya ga kalmar kufur kada ya gaggawa ɗaukar mataki ya tambayi malamai wani iri ake nufi da shi A gane ku allazi rafa'a rayatu tarjumanul qur'an bi tilkal kalima allazi rafa'a rayatu wanda turjumanul qur'an wanda fassarar alqur'ani shire abdullahi bin abbas shi ya jagoranci shi ya daga tutan. ya daga tutan wannan bayani na cewa wato kufur kana biyu ne akwai kufurin amali akwai kufurin itikadi kalma a aljami'a da wannan kalma dunkulalliya almujiza takaitacciya kaga mutum ya rahimahullah kaga shi ibn taymiya Allah ya masa rama da dalibinsa wasahibu ibn al-qayyim dalibinsa ma abucin sa shine ibn qayyim al-jawziya Idan dandinani da'iman haula darurar tafrik bayan al-kufur al-i'tiqadi wato suna ta kaiwa da kuma suna maimaitawa da'iman dangane da bambantawa tsakanin kufurin i'tiqadi da kufurin amali dole ne a bambanta kada a ɗauki cewa kufur guda ɗaya ne an gane ku kufur kala biyu ne akwai kufurin i'tiqadi akwai kufurin amali ko akwai kufurin i'tiqadi akwai kufurin duna kufurin وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة إما هكذا في مسلمية أبكى تعند بسلمة في أوقع تجنب فتنة ينتاوي فتنة فتنة جماعة مسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وأن أين خوارج سكفاء أكيد سنتني ده ما سنتني فاتها أكيد سوء أين خوارج وبعد أذنابهم حديثا da sashen mabiyansu kamar jama'atu tafsir wal hijira sun fada a wannan sabon zamanin da muke cikin sa fa idan qawlu sallallahu alaihi wasallam fa qitaluhu kufr ina eh, ko in haka ne kuwa wato magana manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wa qitaluhu kufr din nan la yani al-khuruj an al-milla ba yana nufin fita daga addini bane sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne amma ya kansa kufur to wannan kufur din ba yana nufin fita daga musulunci bane na'am ke ahadith fi hadha kathira jiddan a cikin wannan suna da yawa sosai lau jama'a al mutatabbi da a ce mai bibiya ya tara su la kharaja min hadhihi risala nafi'a fil haqiqa da ya fita daga cikin sa da wata risala mai amfani ga hakika fi ha hujja zaliratun ala ulaika allazina yaqifuna inda al-aya as-sabi'a eh, a ciki akwai hujja da mai fasa kwakwalwa hujja mai harbi daga dimag hujja bai fasa kwakwalwa ko hujja bai shiga kwakwalwa ala ulaika alladhina yakfuna inda al-aya sabiqa akan wayannan masu tsayawa wajen ayar da ya gabata sun tsaya wa mallam man lam yahkum bima anzalallah ulaika hum kafirun sun ce duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya sauka ba kafiri ne hmm. an gane ba sa yin tafsir kawai idan mutum ya yi hukunci da gairi ma anzalallah ya fita musulunci an gane wannan to haka ne waye zai sha ai kowane mutum a duniya yana hukunci da gari ma'an zalalla sai maka ɗauki wannan mai ne hukunci tabbatar da wani abu ga wani abu ko kore wani abu da wani abu zuwa ga wani abu misali yanzu idan ka suna faɗa ka san mara gaskiya sai ka goyi bayan amarya ka ce ke amarya ce da gaskiya ke uwar gida ce mara gaskiya da kai hukunci za ka furta an gano wannan ka tabbatar da wani abu ka ce ke amarya ce ce gaskiya ka yi hukunci an gane wannan ai shi hukunci da zarar mutum ya tabbatar da wani abu ga wani abu ko ya kore wani abu ga wani abu ya yi hukunci ka zo magana Allah ya yi cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun shin za ku sanya musulmai kamar masu laifi kafirai me yasa nufi ya kuke hukunci anan ku hukunci cewa musulmi dai ne suke da mujrimai wannan magana ka yanke hukunci ka ce al-muslimun kal mujrimun ka yanke hukunci an gano wani ko yau idan mutum ya ce zina halal ne ya yanke hukunci idan mutum ya ce sanya hannu a kirji ba sunna ba ya yanke hukunci idan mutum ya ce ba a sallama ne ya yanke hukunci ya ce cin naman doki haram ne ya yanke hukunci an gano wani ko in ya ce cin naman zai ke haram ya yanke hukunci misali idan kuma ce bai eh? in ya ce halal ne ya yanke hukunci duk mutumin da ya zo ya ce shi a wajen cin bire da haram ya yanke hukunci cin bire da halal ya yanke hukunci inda ya tabbatar da wani abu ga wani abu ko ya kora wani abu ga wani abu to sai a duba hukuncin da yake daga Allah ya samo shi ko daga wani idan daga Allah ne ya samo shi to yayi daidai in kuma wannan ra'ayin shi ya kawo ya saba magana Allah ya ta kenan an gane wani ko yau in ana jayayya cikin addini sai ka faɗi wani abu na ra'ayinka sai zan ba hukuncin Allah bari kayi rinda in mun dauki gundarun wannan lafazi na su kun gane ko kaga muka dauki wannan a duniya gaba ɗaya babu wanda zai sha malamai suka yi ishtihadi sun suka yi ishtihadi sai ga wani ya yi kuskure wajen ishtihadin sa akwai malamin da ya halarta saduwa da mace ta dubura babban imam ne yace ya halarta saduwa da mace ta dubura kaga wannan hukunci ya yanki to sai mu duba hukunci nan da abin da Allah ya saukar da ko da fahimtar kan shi akwai malamin da ya halarta a shagiya dan kadan in ba na inabi bane yace a shagiya dan kadan kada abu kuma wannan malami mu shi ne domin malami ne shi to idan muka ɗauki wannan ƙa'ida na cewa duk wanda ya hukunci da gairi ma'ar zalalla idan mustahidi ba zai yarda mustahidi in ya ishtihadi sai ya zama to ishtihadin shi ya yi kuskure ya yi hukunci da jami'a a zalala in ka ce za a yi tafsiri sai mace bai yasa da saboda an samu hadisin da ya nuna a yi tafsiri a shi kenan idan an samu nusus da suka nuna a yi tafsiri za a yi kenan eh ba shi kenan wannan shi ne dalilin da ya za aka yi tafsiri akan أظنكم بغير ما أنزل الله إيه ويلتزمون بتفسيرها بالكفر الاعتقادي سمع لازم تفسير الآن شو كفر الاعتقادي لكو كيف إيه؟ مجمل مجمل أصول أهل السنة والجماعة نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يجب الالتزام بالفاظ الشرعية ينا لزمت ينا وجب الالتزام كلا ذلك الشريعه العقيدة أو ذا عقيده نعم وتجنب الفاظ وتجنب الفاظ البدئية وتجنب الألفاظ البدئية دليزنت اللفظ البدئة والألفاظ المجملة التي أحدثها الناس دليزنت اللفظ البدئة wanda jama'a suka kirkiro ta kuna ne ko a koda yaushe shari'a tana so wato a wajen aƙida a ringa rizintar lafuzza na shari'a a nisanci lafuzza na bid'a yana daga cikin wannan malamai sun kawo misali da alƙadir shi wannan kalmar alƙadir wato lafazi ne wanda an shigar da shi cikin aƙida ta ce Allahu ta'ala qadim Allah ta'ala qadim ne shi an gane ko to shi wannan kalma qadim malamai sun ce bai kamata a dinga amfani da shi a wajen asma'ul lahi wa sifat ba dalili saboda kalma ce mujmala kun gane kalma ce menene mujmala tana ɗaukan ma'anoni da yawa kalma wanda yake ɗaukan ma'anoni da yawa a nisanci sanya shi wajen asma'ul sifat saboda haka idan mutum ya ce Allah kadim ne sai ka tambaye shi me yake nufi da kalmar kadim sai ce maka abin da nake nufi da kalmar kadim ina nufin cewa Allah ta'ala ba shi da farko tun bin azal yana nan sai mu ce wanda kake nufi ne fitin da wanda kake nufi kai a bada kalmar al-awwal mana wanda Qur'ani ya amfani da shi huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah shine al-awwal ka cire kalmar nan na alƙadim saboda kalmar ƙadim yakan ɗauki ma'ana. wanda ya riga zuwa ko da yana da farko yanzu wanda ya riga zuwa majalisin nan shi ne ƙadim sannan kuma wanda ya biyo bayansa wanda ya biyo bayansa ya zo sai wani ya zo bayansa shi ma ya zama ƙadim an gane ko misali yanzu a ce malam abdulmumin shi ya fara zuwa ƙadim to sai kuma ya zama to sai albani ya biyo bayansa da albani biyu ba sai mara abdullahi ya zo to yanzu ma albani shi ne kadim kan mara abdullahi to mara abdullahi yana zaune sai ga ainihin mara abdurrahman to mara abdurrahman mala abdullahi shi ne kadim kan mara abdurrahman duk da cewa mara abdullahi akwai wanda ya riga shi shi kadim shi ne wanda ya riga wani ko da shi ma wani ya riga shi ko kaga wannan dama zai iya ɗaukar cewa Allah ta'ala ya daɗe amma wani ya fi shi ba. saka yin amfani da irin wannan kalma yana da matsala yan bidiya za su yi amfani da cewa Allah kadim ne su ɓoye suna nufin Allah yana da farko amma ya daɗe sai za ka ce a nisanci amfani da lafizansu ka duba alƙur'ani ya amfani da kalmar kadim ga ainihin tsiman giyar dabino wal kamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim shi wata mun kaddara mai manziloli wato hanyoyin taurari mun kaddara mai hanyoyi hatta a da kalkur jurin kaji har ya koma kamar tsuman giyar dabino kadim A ce tsuman giyar dabino shi shine wanda wato wanda yake na kafin zuwan sabo da zaran sabo ya zo sai wanda ya zama kaji ko da ya zama to wancan ɗin an shi an gane ko ko da ya zama to wancan din an riga shi to irin wayannan kalmomi alqadim din nan an nisance shi irin kalmomi aljauhar jauharul fard an gane ko irin su irin su alwujudu kalmar alwujud mai ce rufi da alwujud suna nufin Allah ta'ala mai ce rufi da cikin a in muka ce alwujud muna nufin akwai Allah sai amfani da kalmar mai Eh? wani a eh? ka kalmar na kalmar al'awwal da kalmar al da kalmar ya wadatar ko ba gaba idan mutum ya bada kalmar kace da ranar Allah ya daidaita kace to ya cire wannan kalmar istawla ya sa istawa a gari duk kalmar da ya amfani da shi ka nemo lafazi na shari'a kasan sanya shi a wajen a gari kamar a sha'ira suna amfani da kalmar al-mukhalafa lil hawadi sai wai Allah ya saba ma halitta me kuke nufi da wannan na rubun Allah ta'ala ba kamar halitta ya zanci to kai ka ban da me sai ka kalli fili shi ko shi wannan kalmar al-mukhalafa lil hawadi sun fi yi amfani da shi amma kan karaka su za gaya ma Allah ba shi da hannu ba shi da fuska Allah ta'ala baya fushi Allah baya yarda kaga ashe nasu al-mukalafa al wajib ya bambanta da naka dole ne ka ce yi ma bayani in zama bayani kan kuskure ne ka kuskurantar da su in daidai ne kuma ka gaya musu ga ga lafazin da ya dace su amfani da shi ba wancan ba an gane ku yawwa نعم والألفاظ المجملة المرسلة للخطأ والصواب في الثاني Um uh, kamar yadda aka sanar jiya an ce yau din nan insha Allah ne za a yi gidauniya kamar yadda aka saba to kuma gashi lokaci ya ya tsara to sosai yau muna cikin rajab rajab kuma wajen sha bakwai ga watan rajab ban sha takwas ba kun gani kuma lokaci ya riga ya ja ramadan daga rajab sai sha sha'ban sai ramadan to an ce za a yi da Allah ɗan uwa su bayar da yawa kada a gaza Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu lada akan abin da muke yi to babu wanda zai ɗauki wannan abin sai mu mu ne muka fi cancanta mu kowa kishi dangane da ganin ci gaban wannan al'amari kaga ga Allah a bayar da yawa kamar yadda muke cewa in ana in aka bayar da dan yawa zaka cewa kuɗin ya dan yi kauri amma an bayar kaɗan sai ga kuɗin kaga bai ba da wani fa'ida ba kaga ga Allah ya baka kafin sabilillah krishna eh